بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبتنا في هذه الجمعة مع الصلب الصلب إخواني الظلم خسران على صاحبه في الدنيا والآخرة الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى يحسبن الله غافلا أما يأمل الظالمون إنما إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا أما يأمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار والظلم عاقبته واسعة وخيمة والله سبحانه وتعالى يأخذ من السالم للمظلوم يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يأخذ من السالم للمظلوم يوم القيامة ثلاثة ولواحد من أهل النار عنده مسلمة لا يدخل أحد الجنة ولواحد من أهل النار عنده مسلمة وكذلك لا يدخل أحد الجنة ولواحد من أهل الجنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلهاء من الشاة الكرماء ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا من كانت عنده مسلمة لأكيه من إرضه أو شيء من إرضه او شيء اي شيء كان فليتهلله منه اليوم فليتهلله منه اليوم بمعنى في الدنيا قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له امل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات بسبب السن يقول الله سبحانه وتعالى وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موئبا يقول جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الذين رجعوا من الهدفة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الهدفة فقال فتنة منهم بلى يا رسول الله ثم قال بين نعم جلوس مرت بنا عجوز من أجائبهم سوف تعلم يا هدى سوف تعلم إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده جدا بمعنى يوم القيامة وكان صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت صدقت ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من حديدهم كيف يكدس الله هذه الأمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من حديدهم عباد الله اتقوا السلمة فإن السلمة ظلمات يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله hudu ga mu tana magana ne akan abin da ya sakamako muni a ranar alkiyama ɗaya daga cikin sakamakon da allah ke yi wa bayi a rayuwar duniya a sanadiyar zalunci shine ya hana su zaman lafiya a cikin al'ummarsu ɗaya daga cikin sakamako da allah ke yi wa bayi a rayuwar duniya sanadiyar sun zama azzalumai shine ya addabe su da fitinar da mutum ko yana da walwala ba zai ji daɗin walwalarsa ba wannan sunnar Allah ce ba ta taɓa canzawa ba Allah ya ba da labarin abin da ya faru da Bani Isra'il a farkon suratul Isra lokacin da suka kifu masaba ga Allah وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا كلام الديار أي فطافوا كلام الديار الله يقول لك اللي في الحكومة مسابقا الله سكت في masabin الله سكت koma سكت dukufa mazalinci Allah ya ce sai muka turo waɗansu miyagun mutane uli basin shadidin wadda suka iya yaƙi na fitina ba ja su na biyar Allah ya ce sai da suka bi su mugun mugun gidajensu suna a su in asantum da an fuskun wa in fatan falaha Allah ya ce in kun dawo kun gyara kun gyara ma kanku ne idan kun ci gaba da batawa Allah ya ce kun bata ma kanku ne da karo na biyu ya zo na saɓon allah bari isra'il suka koma kan saɓon allah allah sai ya sake turo waɗancan miyagun mutane wanda ya dakulu masjida kama da kaluhu awwala marratin wanda yutabbiru ma'anau tatbira ai yudammiru ma'anau tadmira duk abin da suka mallaka sai da aka nika shi allah sai ya ce roƙon Allah ya biya bukata ba har sai mutane sun canza in uwa mu kan wannan magana inna Allah la yukallimu ma bi qawlin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sunnar Allah ce ba ta canza ba Allah bai taɓa canza ma wani halin da yake ciki ba har sai wanda ke cikin halin ya canza da kanshi fitina mafi muni da aka taɓa samu a duniya fitinar fir'auna annabi musa da wanda suka yi imani da allah domin sai da ta kama idan an cutar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce rahim allah musa faqad uriya bi akthar min hadha fasabara yakan ce allah ya cikin annabi musa an cutar da shi sama da cutar da ni da aka yi kuma yayi haƙuri annabi musa lokacin da ta kai matuka na cutarwar fir'auna a kansa da mutanensa a suratul yunus hatta masallacin su sai da aka rushe shi duk inda wani mumini zai zauna ya huta sai da aka rushe sai da Allah ya musu umarni sallan su koma suna yi a cikin gidajen su duk da aka fir'auna bai bar su ba annabi Musa ya kira dan uwansa annabi Harun ya ce ka zo mu yi alqunutu mu roki Allah akan fir'auna da mutanensa addu'ar da annabi Musa yayi Allah ya kawo ta a cikin suratul Yunus وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملعه زينة واموالا في حياة الدنيا النبي موسى يا الله كابا فرعون ده جماعة سعامانا سكارونا دوكي يا كربي ايو الدنيا كابا سعادوا ايو الدنيا ربنا ليدلوا عن سبيلك ومن دوكي يا كباسو الله ساعة تابد دبائين كنيد ومن دوكي ربنا تنفس ala amwalihim Allah ka talafar da dukiyar wasdud ala qulubihim Allah ka rufe kan zuciyarsu fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim Allah karka ba su dama su yi imani har sai sun ga azaba da lokacin da annabi Musa yake wannan addu'a annabi Haruna yana amin amin amin annabi Musa ne yake addu'a annabi Musa ɗaya ne daga cikin ulul asli min rusuli annabi Haruna ne yake cewa amin amma bayan sun gama addu'an Allah sai ce musu kadu da awatu kuma an amsa addu'ar ku ku bi da kuka yi domin annabi Musa yana addu'a annabi Harun yana cewa amin amma kafin a sarkas muku da abin da kuka roƙa Allah sai da ya sa musu sharadi yace fastaqima wala tattabi'ani sabila sabila ladina la ya'lamun Allah ya ce to amma fa ku tsaya cer akan hanya roƙo suka yi addu'a suka yi Allah ya ce kadi ujibat da'awatu kuma an ansa addu'a amma ga sharadi fastakina ku samu istiqama akan abin da na ce muku ba don ba su kan istiqama ba ne sai dan a karantar da na baya wala tattabi ani sabila wa wala ya'lamun kar ku koma kuna aiki da rayuwa a cikin jahilci jama'a idan annabi Musa da annabi Harun za su roki Allah Allah ya ce sai sun tsaya a doron shari'a mu ne za mu roki Allah ba mu gyara aikin ba Allah ya gyara mana bukata wallahi jama'a sunnar Allah ce idan Allah ya kunna wata wuta saboda sabo saboda laifi da aka yi idan ba a koma da baya ba Allah bai komawa da baya ai ko addu'a da ya bani dama ya ce wai na sa'alaka ibadi ayi idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni Allah ya ce ka ce musu ina kusa addu'a in ya roƙe ni amma Allah sai ce falyasta jibuni ni ma su biye ni wani yu'minu bi su yi imani da ni da Allah ne su amma in kana gani har yanzu baka bar karɓar cin ka a ofis ba baka bar mabuɗi a kasuwar ka ba baka bar durmuƙel a gidan dulinka sana'ar ka ba kuma ka ɗauka za ka fita a halin kakani ka yi wallahi kana yaudaran kanka ne ba wata al'umma da Allah ya taɓa yi mata haka wallahi duk abin da za mu roƙi Allah wallahi sai mun gyara kowa bal insanu ala nafsihi basira kowa ya san kanshi ka koma zuwa ga Allah ka gyara al'amuranka idan muka roƙi Allah Allah sai biya mana bukata Allah ya taimake mu Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini muna tawassuli da ibadodin mu Allah ya zama duka kasan lafiya Allah ya samu gama lafiya wa qulu ila salatikum yarhamukumullah